محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا سليمان فهمنا يدرس النبي ذاني أكسن لكات آه، مقدمة العزية ما تكهن آه، العبادات آه، والمعاملات أما تبع الإمام مالك ابن أنس رحمة الله عليه يو يو تفت يو تفت بيت القطر hijira annabi sallallahu alaihi sallam ta dubu da ɗari hudu da talatin wanda ya daidai da uku ga watan biyu shekara ta dubu biyu da tara ta miladiya za mu tashi babi na farko shine albabul awwal fi tahara babi na farko a cikin at-tahara sarki at-tahara abinda ake nufi da at a lugha an-nadafa asali asalin ma'anar tahara kenan an-nadafa a shari'a ko ana itlaqin da ma'ana guda biyu ma'ana ta farko shine tsarkake tsarki daga shirka da Allah da kuma tsarki daga miyagun ɗabi'u da miyagun halaye da miyagun sifofi na zuciya kamar hasada da keta da kiyayya da riya da rashin kunya duk wannan tsahara ne shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha ka karɓi sadaka daga cikin dukiyar za ka tsarkake su da karɓar ka sadaka to malaman tafsiri sai ce tsarkakewar da mutum yake samu yayin da ya biya sadaka shine za a tsarkake shi daga cutar rowa da cutar mako da da wato kwaɗayi wanda yake cututtuka ne na zuciya waɗanda suka kai mutum ga rashin imani baki ɗaya wannan ma'ana ta farko kenan ma'ana ta biyu wanda yake ita ce ma'anar da aka kulla babin domin ta shine a sifa ce sifa da wanda ya sifanci da ita za a halatta masa yin sallah da abin da ya kama da sallah ko kuma a halatta masa ya yi sallah a kan wannan abin da aka sifanta shi da wannan sifar ko kuma a cikin wannan abin da aka sifanta shi da wannan sifar wannan ta'arifin ta'arifin masarar malikiya yana da ɗan tasiri kuma amma dai duk ma'anar ɗaya ne abinda ake nufi da tsafta a sahara shine ka kawar da sifar hadas da kuma sifar alhadas alhadas abinda ake nufi da alhadas shine dukkan abinda idan ya samu tare da kai zai hana ka yin ibada da aka sharɗanta maka cewa sai ka zamanto mai tsarki za ka yi ta nau'i biyu ne shine dukkan akwai karami akwai babba karami shine kamar alwalarka ta kani. babba shine kamar ya zama cewar ka samu babban kan dole sai kai wanka za ka kawar da wannan shine kamar janaba ko jinin haila ko bibi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ishara da karamin yace inna allaha la yaqbalu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda Allah baya karɓan sallar ɗayan yayin da yayi hadar wato ma'ana yayin da ƙarfin ya kare ma'anar hadas asalin ma'anar hadas shine wani abu da aka fara da babu shi sai ya faru wato kamar da ana kaddara cewa tana da sifar karfi da wannan abin ya zo sai ya haramta masa yin ibada shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi idza ahdatha daga nan malaman fiqh suka samu wannan sifa ta alhada shine abin da yake idan yana jikin ɗayan mutum ya sifanta da shi to ba zai halatta a gare shi ya aikin ibada da aka sasanta mata ƙarfi ba saboda haka tsarki ne kawar da hadas gefe na farko kenan na biyu kuma kawar da alhadas wato kawar da shi ne kawar da najasa abin da yake idan da najasa najasa sifa ce wanda take hana a yi sallah da abin da ya kusanci da ita kuma ba za ka yi ba za ka yi sallah da mijin da ta kusanci da najasa ba ba kuma za ka yi sallah kan abin da ya kusanci da najasa ba to idan ka kawar da wannan ta samu tsahara saboda haka kaga tsahara iri biyu ce akwai abinda ake sifantar da ita ake sifanta wato jikin mutum da sifantuwa da wannan jikin mutum wato ake hukunta samuwarsa a jikin mutum ba ganin ta ake ba in mutum alwala ana ganin ta ga gane mai alwala wanda ba shi da alwala amma ana hukunta cewa mai alwala zai iya yin sallah a hukunta cewa mara alwala ba zai iya yin sallah ba mai alwala zai iya yin tsawafi mara alwala ba zai iya yin tsawafi ba tare da cewa ba a ganin ta ba kamar na gasa ce wanda yake ana ganin ta mutumin da ya zama to jikinsa akwai jini a ciki ka ba zai sallah da jini ba sai ya je ya wanke to wannan wanke jinin da yayi ba nau'in ba ba ba ya sha bamban da tsarkin alwala tsarkin alwala a harafin hadafi don ana sukanta hukuncin jikin mutum ne tare da cewa jikin mutum ya sukanta da wannan sifa ta tsarki amma amma kamar mutum jikin sa akwai jini ya je wanke wannan jinin wannan taharatul khabath kenan kawar da bai'a kawar da najasa to wa'annan ma'anoni guda biyu shine ma'anar tahara shine abinda zamu magana je a malam zai magana akan su a wannan babu a yake albabul awwal fi tahara a cikin at shine sarki me yasa malamai suke fara magana akan wannan abin da suke fara magana akan wannan shine ibada ta kowace girma ita ce sallah kamar yadda sayyidina Umar yace inna ahamma amrikum as asala al'amarin ku da yake komai muhimmanci shi ne sallah da kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace ita ce farkon farkon abin da za a yi mutum su taji in ta inganta sauran ayyukan ma sai a ce su tsali su yi in ta tsaki sauran ayyukan ma kuma za su tsaki to saboda sallah manufa ce kuma sallah ba za ta yi ba dole sai da an ce an cika sharuɗanta to shi yasa malamai suke fara kawo sharuɗan sallah kafin su shiga kawo batun hukuncinta da fitofinta da yadda ake yin ta da sauran abubuwa da suka da ita kaga sai fara magana a kan tsahara sannan alwala da wanka wanda ke yana cikin tsahara din da taimama sannan a zo a magana kan sharadi na biyu shine mai kusan sallah sannan a sharadi na uku shine fuskantar alƙibla sannan sharadi na hudu shine al'aura duk wannan shafaɗa ake yi sallah to saboda sallah ita shine shine shikamakin farko na addinin musulunci ginshiƙin farko na addinin musulunci bayan shahada da ya zo a cikin ginshiƙin musulunci guda biyar sa ake farawa da ita to sai a fara da sharuɗanta ne a ɗaya daga cikin sharuɗan ne tsarki wanda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ne ishara ga wannan wannan sharaɗi na tsarki inna Allah la yaqbalu salata ahadikum idan ahdath hatta yatawadda Allah baya karɓan sallar ɗayan idan yayi hadas idan alƙarfin sai kare hatta ya yayi alwala da kuma hadisin Ali ibn Abi Talib wanda shi ma hadisi ne hasan مفتاحها الطهور وتحليلها التكبير وتحليلها التكبير وتحليلها التسليم النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذي إن صلى شيء يسترسي haram har huruminka kuwa wanda in ka shige shi za ka shiga cikin huruminka shi ne harama za ka shiga sallah wa tahmiluha at-taslim fita daga cikin sallah kuma shi ne sallama to da kaga annabi sallallahu a dabi'un shine tsarki qala Allah ta'ala wa anzala wa anzalna minas sama'i ma'an tahura bala sai buɗe da haɗin Allah maɗaukakin sarki da ayar alƙur'ani domin a tabarruki da ayar da kuma wato sanin abin ke cikin ta na ma'ana ya dace da abinda ya kulla babin domin ka Allah maɗaukakin sarki yake min saukar da ruwa mai tsarki daga sama mai ƙarfi mai ɗarkakewa ma an tahura at-tahur haka Allah maɗaukaki sarki ya sifanta wannan ya zo ya ambaci ya sifanta ruwa da wannan sifa al-ma'u tahur ne ake nufi da ruwa wanda yake da wannan sifa ruwa wanda yake at-tahur mai ƙarfi mai ɗarkakewa ma kana tahiran fi nafsihi mutahhiran li ghayrihi ne ruwan da yake ya kasance shi a ƙarƙashin kansa mai ƙarfi sai kuma sama sai mai tsarkake wani ka wato sai ya samu annan sifofi guda biyu mai tsarki a ƙasin kansa mai tsarkakewa ga wani ka wannan haka ya fassara alma'u tahur kuma wannan shine ainihin fassara ingantacciya ta wannan alma'u tahur shine wanda yake akan kansa mai tsarki ne kuma yana tsarkake wani ka dalilin da yasa yayin malamin wannan fassara kuma wanda yake shine mazhabar jumhurin malamai shine mazhabar imam malik da imam shafi'i da imam da imam ahmad ibn hanbal cewa alma'u tahur ruwa wanda yake mai tsarki a tahur shine mai tsarki mai tsarkakewa abin da suka kwanta shi da haka saboda Allah madaukakin sarki ya ce a cikin iskar suratul anfal wa yunzilu alaykum minas sama'i ma'an liyutahhirakum idh bashirtum nu'asa amanatan minhu wa yunzilu alaykum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi هذا الشاهد شنو وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به kuma Allah ya sauka ya rinka saukan muku da ruwa daga sama domin ya tsarkake ku da shi ruwan da ya saukar daga sama me Allah ya santa shi a wannan aya ya tsarkake zai tsarkake ku da shi yana tsarkake domin ya tsarkake ku da wannan ruwan saboda haka kaga ya fassara alma'u tahur inda ya faɗa a can kenan alma'u tahur shine mai tsarkake wani ka yace ya tsarkake ya tsarkake ku ba wai ruwan ne zai tsarkaka ba a'a shine zai tsarkake wadansu saboda haka wannan ayar ta sifanta ruwan da ake tsarki da shi ta sifanta ruwan da ke saukowa daga sama da cewa mai tsarkakewa ne ga waninsa idan mai tsarkakewa ne ga waninsa dole zama to shi ma mai tsarki tunda inda ba shi da tsarki ba zai tsarkake waninsa ba saboda haka wannan shine hujjar jumhurin malamai cewa abin da yake ruwan da yake ruwa da Allah ya sifanta shi da cewa at-tahur shine mai tsarkake mai tsarki da kansa mai tsarkakewa ga waninsa wannan shine jinsi na farko na ruwa kama'ul bahar yake misalin ta kamar ruwan teku ma'ul bahar ruwan teku ma'ul tahur ne domin ne domin idan ba ruwan sama nan dai ta ga ayar ta sifanta cewa ruwan sama ruwa ne taho ko mai tsarki ne tsarkakewa to amma wajen misali sai yake ma'ul bahar ma'ul bahar ba daga sama yanzu ba ba ruwan sama ba ba ba ruwan sama bane amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sifanta shi da wannan sifa kamar da zo a hadisin Abi Hurairah a cikin muwatta da cikin littattafan sunan cewa waɗansu mutane sun tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce inna narkabul bahr wa nahmilu ma'ana ma'ana qalilan min al-ma fa in tawadda'na bihi atishna afa natawadda'u min ma'il bahr suka ya rasulullah muna hawa muna shiga cikin teku mu ɗauki ruwa kalila dan kaɗan muke ɗauka ruwan da muke tafiya idan muka aure da wannan ruwan a tsina sai kishi ya samu to ya zamu aka na tawadda min ma'il bahar zamu ya alwala da ruwan teku wannan ruwan kuma mai daɗi da muka ɗauke shi mu rinka shan sa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce huwa tahuru ma'uhu al-hullu maitatu ruwan sama din a ruwan teku shine wanda yake ruwansa mai tsarki ne mai tsarkakewa kuma mushen da ya mutu a cikin sa hin halal ne sura haga annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta ruwan teku da cewa at-tahur ne mai tsarkakewa ne sura kuma sunan wannan za a iya yin alwala da ruwan teku tunda wannan a kansa ake tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam me mutum ya ce musu na'am kaga inda yake miki musu na'am kaga kawai tambayar ta tsaya akan amsa ta tsaya akan ko abin da kuka tambaya ne amma sai ha tsara muku fa'idar ilimi cewa shi ruwan teku mai tsarki ne mai tsarkakewa ba kai alwala za ku iya yi ba wanka ma za ku iya yi wanka wanke najasa ma za ku iya yi ko ba kawai ruwan teku ba hatta abin da ya mutu a cikin sa ba ku yanka ba za ku iya cin sa halal ne ya ƙara musu bayani akan tambayar da suke wal da ruwan rijiya ruwan rijiya shi ma mai ƙarfi ne mai ƙarfakewa shi ma saboda asalin sa ruwan sama ne ruwan sama ne yanzu ya ƙare a cikin rijiya kuma sannan an wato annabi sallallahu alaihi wasallam kana yatawadda min bi'ir buda'a ya kasance yana alwala daga wata rijiya da ake cewa bi'ir guda wata rijiya ce a cikin madina yadda saboda ruwanta ya daɗe idan aka ɗauko shi sai ka rinka ganin har launinsa ya canza amma ba saboda abin da ake jefawa ne a cikin sa ba saboda daɗewa da yayi kamar da malamai suka bayyana wal matar da ruwan sama ruwan sama da ya ruwa da ya daga sama duk waɗannan nau'in guda uku na ruwa idan lam ghayyar shay'un min awsafihi thalatha idan wani abu daga cikin sifofinsa guda uku bai canza ba menene sifofin guda uku na ruwa wa huwa laun launin ta bai jirkita ba wa ta'am da ɗanɗano wa ruh da ƙanshi ruwa an san shi ba shi da launi gare gare yake ba shi da ɗanɗano ba shi da zaƙi ba shi da ɗaki ba shi da bauli asalin ruwa wa ruh haka zalika da ƙanshinsa to wannan jirkitawar jirkita sai ga wa'annan sun guda uku in ba su zamanto sun jirkita ba bima yantakku anhu ba da abin da yake galibi yana rabuwa da su ba ka samun su tare da ruwa akwai abubuwa da suke ba galibi ba ka samun su a haɗe da ruwa kamar akwai abin a wato farko kuma san abin da yake ba ka raba su tare da ruwa ruwa ba ka raba su da ɗin yake ruwan da yake a waje wanda suke ƙasa ce ja za ka ga yi ja da ja idan ruwa ya bi ta ƙasa wadda take mai abin nan mai kanwa da yawa za ka ji shi yana ruwan kanwa kanwa ba ta raba ruwa da sifar da wajen da yake ba ta raba ruwa da inda ya yake ko abin da ya ajiye shi to duk waɗannan sifofin da yake ba ta raba ruwa da su don sun yi tasiri kan ruwa ba za su jirkita shi ba duk za mu ga dalilan waɗannan abubuwa to amma akwai abin da yake rabuwa da ruwa ba ka ka san hanyar su daban hanyar ruwa daban in ma za a ajiye su a a goron wannan daban goron wancan daban yake kan laban kamar madara da kamar nono allaban nono kenan alhalib madara kaga madara daban a nono daban ruwa daban yanzu idan ka zo kana jigoron ruwa ka je ka sayo nono za ka zuba nono akan goron ruwan ne ka san ka da ruwa ka da nono ruwa ya tashi daga sifar sa ya tashi daga ruwa don ba za ka sa ka ce ka ruwa ba haka ba ka nono ya tashi daga sifar sa na ruwa ya ya zama sai ya zama sai tsala idan ka zuba in ka zuba ta a cewa ya zama sai tsala kenan saboda ka ga yana rabuwa tare da shi to dukkan wal asal haka zalika zuma zuma tana rabuwa tare da ruwa in ka kara ma zuma ruwa in ka kara zuma ka kara ta a cikin ruwa sai dai kace wannan ruwan zuma ne ba za ka ce ruwa bane da kuma za ka ce jima bane wal bawl haka dalika bawali bawali ma adatan ba za ka baya haduwa tare da ruwa wal azira da kuma bayan gida duk waɗannan ba sa tare da ruwa saboda haka idan ɗaya daga cikin wanda aka ambata wanda yake dama bisa al'ada baya kasancewa tare da ruwa sai ya zo ya haɗu tare da ruwa ya jinkirta ɗaya daga cikin guda uku to wannan ruwan bai zama to ma'u tsahur ba babu ɗin ya zama to at-taghayyur wannan ka'ida ijma'in malamai ne akwai hadisi da ya isara gare ka hadisin abi huraira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake khalaqa Allahu al-ma'a tahura illa ma ghayyara launahu aw ta'amahu aw riha ya halicci ruwa ne tsarki da tsarkakewa sai dai abin da ya jinkirta ɗanɗanonsa ko ƙanshinsa ko launinsa wannan hadisin hadisin yadda duk bai inganta ba amma yana daga cikin hadisan da malamai suke kawo shi a cikin misalin hadisin da isnadin sa bai inganta ba amma hukuncin sa tabbatacce ne malamai sun yi aiki da sun karbi ba wanda ya fada duka malamai sun yarda da abin da wannan hadisin ya kunsa shi yasa ne ake cewa hujjar wannan hadisin ijma'i to haka ijma'i ya dogara ga hadisin kenan shi yasa in an inganta hadisin an inganta shi ne bisa cewa ijma'in malamai ya tabbatar da abin da hadisin ya nuna saboda haka kenan kun ga duk abin da yake idan aka idan wani abu ya zo ya haɗu da ruwa har ya canza masa suna yanzu ba a kiransa ruwa aka kira shi da abin da aka da abin da ya canza shi jirkita kamarsa to wannan ya fita daga cikin alma'ud tahur daga cikin misalan wannan kamar akwai ma'ud za'afaran masu abin nan masu tsirgin nabawi masu abin nan likitanci da ake yi ta alkur'ani da sunna za ka ga ka je ka samu ruwan za'afaran kaga wannan ruwan za'afaran ba ma'ud tahur bane ma'ana an hada shi da za'afaran ko kuma an tatse turaren zafaran ɗin ya zama ruwa ko ma'ul ward ma'ul ruwa ne da ake da ake tatse shi daga jikin fulawar ward ɗin rose in aka tatse shi sai ya zama ya fito da ƙarfi sosai ta sai a sa masa ruwa a hankali ana sa masa ruwa da waɗansu dabaru da ake yi har sai zaman yadda ake sayar da shi idan ko yaushe ruwan yayi yawa tsadarsa sai ta rago ko yaushe ruwan yayi yawa sai tsadarsa ta rago wanda ya fi kowanne wanda ya fara rashin ruwa ya fi tsada dai kuma ita sanya shi a jiki sai ga ya kwana da kwanaki a jiki ta bisa kila to wannan ruwan har ta kai ma cewa waɗansu suna amfani da wannan ruwan domin a sanya ruwa ya daɗi za ga kamar a gidajen larabawa suna da wannan al'adar in suka karrama mutum sai a kawo masa ruwa ruwan sha ne amma sai ɗan ɗan zuba masa wannan ruwan wardi din a ciki ita tana shan ruwa da kanshi to mutumin da ya saba da ruwa na ɗabi'a wanda Allah ya ba mu labarin sa nan wajen shi duka shawar wannan sai ka kanta wannan irin ruwa ne sai an yi za a girma masa kuma kana ganin an ɓata masa al'awari to amma wannan ruwan in har ya canza ɗanɗanonsa ya canza ko ko ƙanshinsa ko a launinsa to wannan bai zama to alma'u tsahur ba domin shi ruwan a ruwan war baya daga cikin ruwan da baya daga yana daga cikin abin da yake ba a hada shi da ruwa galiban za ka raba shi ne daban da ruwa fa in tagayyara shay'un min awsafihi thalatha bima zikr idan wani abu daga cikin sifofin idan ɗaya daga cikin sifofin nan nasa guda uku ya jirkita ya canza da abin da aka ambata shine menene aka ambata ma yantakku anhu galiba abin da yake rabuwa da shi bisa galibi ba ka haɗa shi tare da ruwa shine kamar nono da da zuma da sauransu domin nan kun ga kawo misalan abubuwa guda biyu domin abin da yake rabuwa tare da ruwa in ma ya zama to abin da yake shiga cikin ruwa ya ya ta shi in ma ya zama to mai tsarki shine kamar laban madara a nono da kuma zuma wai ma ya zama to ba shi da tsarki na jafa ne shine kamar bawani da bayan gida to za yi magana idan wanda ya canza da mai ƙarfi yaya ne hukuncinsa wanda kuma ya canza da mai gasa ne hukuncinsa domin mana a cikin hikimarsa a ke kawo mana misalai wanda misalan nan za su bayyana mana hukuncin abu nau'i guda biyu na ruwa wanda kuma kanta nau'in farko shine a tahur za mu je kuma zuwa ga nau'i na biyu da na uku yake fa in tagayyara shay'un min awsafihi thalatha in ɗaya daga cikin sunan nasa guda uku ya canza da mazikir da abin da aka ambata aw wa nahwihi da makamancin sa fala yasihhu wudu fala yasihhu wudu minhu to alwala daga wannan ruwan ba za ta inganta ba nan sai ya kawo lafazin as-sihha fala yasihhu bai ce fala yajuzu ba domin as-sihha abin da ake nufi da sihha shine inganci ma'anar inganci a wajen malamai malaman fuqaha da kuma usul ne ma asqata al abinda idan kai zai zama ba za a ce masu kara ko ka sake yin ba alal misali a ce mutum yayi sallah a mutum yayi sallah ba shi da alwala za a ce lamta tasihha salatu ko falata tasihha salatu sallarsa ba ta inganta ba me ma'ana sallarsa ba ta inganta ba ma'ana ko bayan shekaru nawa ne ya dawo ya sake sallarsa wannan a cikin ayyukan ibada kenan a cikin ayyukan mu'amala kuma in aka ce abu la ya babu sihha babu inganta inganta ba wato abinda aka sanya abinda shari'a ta rattaba a kansa to ba zai samu ba an wajen mu'amala ne alal misali idan kai ciniki in ka zo ka sayar da gidanka sai ya zama ta cewar nufin gidan nan da aka yi an rarraba hannu lokacin nan ne yana kan mimbari ana fito ba wannan cinikin wajen jinjirin malamai ya inganta ko bai inganta ba eh eh ya ga an yi shi bai inganta ba tunda Allah madaukakin sarki ya ce ya zarul bai ku bar ciniki saboda yayin da kai kuma ya ayyana gina mana gani da lissafin yau na jum'a ta qawla bi Allah ya zarul bai kai ba ka bar ki ciniki da kai kike kana kullu cinikin gida a lokacin nan to ma'ana in a in malamai suka ce a wannan ciniki bai inganta ba ma'ana transfer ta mulkin gidan daga kai sayarwa zuwa wanda ya saya bai inganta ba to da haka wannan da ya zo idan ya zo yake ka fita daga cikin gida zai shiga to sai a ce a'a ba za ka fita ba kuɗin kuma da ka bayar ga wanda ya saya bai halarta ya amfani da shi da sai ya mayar da shi in wajen aure ne in aka ɗaura aure babu wani za a ce wannan auren bai inganta ba saboda babu rukuni ma'ana in aka ce aure bai inganta ba bai halatta shi mijin ya sadu da matar ba in ya sadu da ita ya saba ma Allah madaukakin sai in yana tare da rashin inganci in babu wata shubha to ne ma'anar fala yasihhu al-wudu minhu yace alwala da wannan ruwa ba za ta inganta ba to da ka idan mutum ya alwala da ruwa da ruwa wanda yake ba tsahir ba wannan alwala ta ba kai ba me yasa ya zama to alwala ta ba sai ba ma'ana saboda Allah madaukakin sarki ya ce dangane da yin alwala ya ayyuhan ladina amanu la taqrabu idza qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq har ya zuwa inda yake cewa wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-ba'id aw lamastum an-nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu kaga sai Allah yake falam tajidu ma'an fatayammamu in ba ku samu ruwa ba bayan yayi hukunci cewa in za ku sallah ku yi alwala ya sifanta yadda za a yi alwala sai ce in kuna cikin halin tafiya ko kuma da ya da sauran su dai ba ku ba ba ku ba kaga wani mai Allah ya kira abinda ba baka sani kira shi ruwa shine wancan ruwan da yake yana saukar da shi daga sama alma'ul mutlaq ruwa wanda ba a sa masa kaidi ba ba ruwan wardi ba ba ruwan za'afaran ba ba ruwan tsala ba ba ruwan zuma ba sai ce ruwa in ba ku samu ruwa ba ba za ku je ku alwada ruwan zuma ba ba za ku alwadar ruwan za'afaran ba ku je ku sai nama inda za a iya yin alwala da wani abu wanda yake ba ruwa ba da Allah zai ce akwai wani wasiƙa da haka abu guda ruwa ne in babu ruwa kuma to babu wani abu da za ka yi na ƙarfi sai dai ka koma zuwa ga sai mama sai amfani da turbaya saboda haka kenan kaga ruwan da ya canza har ya tashi daga a kira shi ma'an a kira shi ruwa mutla ba tare da wani kaidi ba idan mutum ya alwala da shi alwalarsa ba ta inganta ba domin Allah madaukakin sarki ba haka yake mata ba Allah ya yi in baka samu ruwa ba ka je ka sai mama sai kai ka samu ruwan da Allah yake faɗa ba sai ka je ka samu wani ruwa na daban sai ka samu ruwan sai ka kola ta alwala da ruwan coca cola kamar an ta wani yana cewa ai za a iya alwala da ruwan coca cola eh ma akwai wani ko ya rashi da wannan faɗin na Allah a cikin alkur'ani ka je ka yi amfani da ruwan coca cola kai alwala Allah cewa ya faranta bijima an da ke faranta bijima an mudafan ba bai faɗa maka wani idafa ba ta tayammum saboda haka wanda biyu ya haka ya saba ma fara sarahata ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zamanin sa ai akwai kin suna yin kin an san kunin kai to kada kida da irin namu din bane shi kunin kai yanda suka yi in aka samu ruwa sai a da dabino a cikin ruwa ko a jefa inibi a ciki sai in ya in ya yi kafin ya tunta da in ya dade sai zama giya to kafin ya tunta in ya zaki sai su rinka sanka shine nabi a lokacin ana amfani da shi ana guzurinsa da suka rasa da sahabbai suka rasa ruwa da suka rasa ruwa bai sai a kawo nabi a zuwa alama ba sai aka jira sai da Allah ya saukar da ayar sai noma to wannan shi malam yake ishara ga wajen yake fala ya hakku ne da ilmi wala al-ghusl haka zalika wanka wankan janaba wanka shine wanda ake kawar da babban babban rashin sarki wala al-istinja haka zalika bi halat baya halatta al-istinja shine tsarki al-istinja shine shine nau'i na biyu na tsarki sarki yake tahara sarki nau'i biyu ne ko akwai taharatul hadath akwai taharatul khabar taharatul hadath shine abin da yake a jikin mutum sifa ta hukunci shine alwala ko wanka taharatul khabar kuma shine kawar da najasa da gaskiya akwai istinja shine tsarki ga wanda ya bawali ko wanda ya bayan gida shi ma ba za su yi da ruwa domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka yake yayin da balaraban daji yayin da bakawai ya je ya fitsari a masallaci a wanda da hadisin jabir sahabbai suke kansa suna koran sai yake la tudrimu kada ku je ku saba ku masa cutar cutar da za ta cutar abin da zai cutar da shi ne cutar fitsari shi ya hana shi ya zubar da fitsarinsa fitsari shi ya kare da ya gama fitsarin sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ce a kawo guga babban ruwa hmm, fa ahriquhu alaihi ku zuba zuban ruwa a wajen saboda haka ga ruwa shi ne ake amfani da shi domin a tsarkake najasa a tsarkake wuri a kawar da najasa wannan kamar istinja jami to idan ko ruwan da ba in annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kawo ruwan wardi ba ko a kawo tsimi ko a kawo ruwa ba ba wannan ruwan ba to ce kawai a kawo ruwa wanda na kan cewa kenan idan ruwa ya canza daga fitarsa ta asalin halittar da Allah ya halicci ruwa to wannan ruwan ba za a iya a dukkan nau'in guda biyu na tsakara din nan ba من يأتي فلا يصح منه الوضوء والغسل الولد الولد هذا الولد وانت بذات الجنت دون الرواب جميع إشارة جاء طهارة الحدث ولا الاستنجاء حتى الاستنجاء شنو معنى تودى نجسة جميع إشارة جاء طهارة الخبث في أدك من في سجيد بذها أي دروان بي جاء أيضا الاستنجاء فإن الجراء أكتفت جرتك والمتغير بالطاهر طاهر, طاهر. ruwan da ruwan da sai daga cikin suka canza idan ya jirkita da abin da yake mai tsarki ba ya ta shi mai tsarki ne غير طهور أما باية أرتكوا يستعمل في العادات ولا يستعمل في العبادات ذا يعمل في يجب أي كان العادة شيء دشاء دا دا دا, دا وانكا لا لا na na da sauransu za a iya yin amfani da shi abubuwa na al'ada wala yusamanu fil ibada amma ba za a amfani da shi wajen ibada ayyukan ibada la wankan la wankan janaba wala wankan haila wala wankan dutse wala alwala me menene misalin wanda ya canza da afahir shi kamar ruwan kamar ruwan nono kamar ka je ka samu ruwa ka je ka samu abin nan ruwa wanda yake nan a gora wanda take akwai nono a ciki aka zo aka zuba ruwa da aka zubo da ka zo za ka yi alwala ka zubo ruwa sai ka gan shi fari kamar an zuba farar kasa a ciki ka ga wannan ya canza kamar ta canza to amma alal misali idan gorar an yanke ta inda ya kamata sai ka zo sai ka zuba ruwa yanzu wannan duk ta ita zai kamar tatsuniya saboda ba amfani da kujera da sauran saboda ruwan famfo ake amfani da su za mu je ruwan famfo ma za su jiki kuma nasa eh, abin nan idan ka zuba ruwan sai ka ga yana nan ba shi da launin sa bai canza ba dan ɗanan sa bai canza ba kamar kuma ga ɗan da na ƙarfi sai canza saboda mu da shi an ce ko ga nan hadisi cewa illa man tabai jirkitar wato a nan wajen malamai sun duba ma'anar tarayyar ɗin nan suka ce akwai jirkita wadda take ainihin jirkita ce mai ƙarfi ita ce ainihin za ta tabbatar da hukuncin jirkita shi ta launi da ta ɗanɗano amma ta ƙanshi kaɗai ita a kan kanta ba lallai ba ta nuna ainihin hakikanin tagayyar saboda haka idan aka samu haɗuwar in aka samu wato maƙwabtakan najasa ai makwabtakar wani abu ruwa ya makwabci wani abu wanda yake baya tare da shi shi ne kamar azura shi a cikin gora kayan goran ba tsokar ruwan yake ba saboda ka ba zai tafiya da shi ba makwabtakar ruwan yayi tunda a nonon a jikin goran yake an wanke shi amma akwai ɗan sauransa to wannan makwabtakar ta sanya shi sai tasiri yayi tasiri akan ƙanshin ruwa to wannan babu komai domin bai tafiya da shi ba ba a samu haɗuwar juna da shi ba domin an da an samu haɗuwar juna da shi sosai shi ne ainihin za ka ga tasirin wannan alaini ko a ɗanɗano to shi yasa suke cewa da wani da haka ne suke cewa tagayyurin ra'iha canzawar a ƙanshi idan dai bai tasiri akan sauran ba ko bai zamanto ya zamanto ta hanyar haɗuwa bane haɗuwar madda in dai kamar irin wannan idan an sa abu a cikin an samu wato makwabtaka da abu ya canza ɗanɗano ya canza ƙanshin sauran ba zai cutar ba kamar ruwan da kamar ruwan da yake gudana ne a teku ya zama to kan cewar saniya ta mutu a gefen a gefen kogin kaga ruwan da taba nishan ba amma idan ka je ka ɗebi wannan ruwan ko da bayan tafiya ne za ka ɗan ji kamar warin wannan saniya to nan ba zai fitar ba tunda babu tagayyur domin da shiga ciki ba canzawa ne wanda ya tasiri wani yana daga cikin furo din masabar imam malik wanda alhanabila ma sun yi muwafaka da su akan wannan na'am eh idan dai baka ga alamar wato maikon ruwan ya taso sama ba hmm? inda maikon ruwan ya taso sama ba za ka amfani da shi ba ma'ana kenan ba ya riga ya yi tasiri a kansa hmm? ya tafi da shi amma ka ga kamar shi ma wannan akwai wanda yake malamai sun yi rufa a kansa ne wanda yake da a kan yi amfani da shi idan kamar aka yi sarkar ruwa robar ruwa da ake amfani da fata a yi shi da ita ake amfani domin a ɗauki ruwa to yawancin ake irin wannan fatar domin ta daɗe domin ta ta sai a sanya mai mai dole eh, a tsoron a ciki sai a sanya shi ta ciki eh. to wani lokaci ko da an wanke wannan man idan aka zuba ruwa aka zubo shi za ka rinka jin warin man jini idan lokaci ma hakan ka kadan shi a dan sama haka to wannan ba zai tasiri ba domin abu ne wanda yake laruran amfani da wannan ba za ka raba wato salkar ruwa da wannan katsiran ɗin ba ko ba zai bushe ba a cikin sauki to irin wannan shi ta suka ce a suka ako akan sa ta babu istisna wal mutaghayyir bil najis najis ruwan da ya jirkita da najasa shi ma najasa ne la yustamalu fi shay'in min al'adat ba amfani da shi a cikin wani abu na ayyukan al'ada wala fi shay'in min al'ibadat ba amfani da shi a cikin wani abu na ayyukan ibada ma'ana ruwan da ya jirkita da kamar bayan gida ko da bawa abin ko da bawani ko na jaka ne ba amfani da shi ba a cikin wani abu na al'ada to a nan wajen akwai wakfa yanzu ruwan da yanzu mun san cewar yanzu a wannan zamanin namu a wurare a kasashe da yawa ko ne anan kusan mu da haka ake yi idan aka kwashe ruwan banɗaki aka kwashe ruwan banɗaki ana amfani da shi taki saboda haka waɗansu ma za ka ga sun je suna sayar da shi je sayar da wannan ruwan domin a amfani da shi a matsayin taki ne shi wannan idan ka yi kayan amfani da shi ka yi cinikin na gasa kuma da cikin sharaɗin a ciniki ya zama abin da za ka sayar da shi mai tsarki tsarkakakke mai na gasa ya halatta kai cinikinta ba to wannan yana daga cikin ɗin da malamai na wannan zamani suka suka ba suke fatawa akai sun ce saboda wahalar da ake sha ta aikin da ake yi ma wannan ruwan da kuma fa'idar da ake samu sun halatta a wajen wannan amma ba za mu ɗauki ka'ida kan cewa dukkan abin da ake amfani da najasa za a iya amfani da shi a cikin al'ada ba wannan abin da malamai suka faɗa yana nan akan cewar ruwan da ya zamanto najasa ne ba za a amfani da shi ba a cikin ayyukan al'ada ma'ana ba za a sayar da shi ba ba za a ci shi ba ba za a amfani da shi don a ciyar da dabbobi ba wala a cikin ayyukan ibada ka min to تغير ya gaya mana قرار تبين جاء من قائدة mana يفتح من guda uku جدا أفتنا الماء الطهور wanda Allah maɗaukaki sarki ya ambata cewa yana shi ne yana tsarkake mu da shi shi ne wanda yake ba a dangana sunansa da sunan wani abu na biyu alma'u tahir ruwa wanda yake mai tsarki zairu tahur ba mai cewa ba shi ne wanda ya jirkita ɗaya daga cikin sojojin guda uku suka jirkita da abin da yake mai tsarki na uku alma'ul nabi ruwa wanda yake na najasa alma'ul tahur na farko inda shine ake amfani da shi a cikin ibada da ayyukan al'ada na biyu ba amfani da shi a cikin ayyukan ibada amma za a iya amfani da shi cikin ayyukan al'ada za a iya maganin da shi za a iya sha za a iya wanka za a iya girki za a iya su tufa a kwanuka da sauransu da shi na uku shi ne wanda yake ruwa wanda yake najasa wannan wajen jumhurin malamai haka haka kashe haka kashe kashe ruwa hmm. ba wanda suka saba anan sai malaman hanafiya da suke ruwa biyu ne kawai tahir wa najis mai tsarki da najasa su a wajen su a tahir shi kansa tahur din kawai ne don haka su a wajen su suka halatta a yin alwala da a kawar da najasa da dukkan wani abu wanda yake mai ruwa wanda yake kuma yana da karfin kawar da najasa din kamar khal alkhal wannan da ake ce a vinegar din da ake ce masa da Hausa ruwan eh ruwan vinegar su a wajen su za a iya amfani da shi don kawar da najasa amma wannan ya saba ma sunan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yayi wajen mata idan da aka tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam mace idan jinin haila ya taba tufarta ya za ta تحته ثم تقرصه بالماء ثم لتنضحه ثم لتصلي فيه تكوثر شد فرشنك تكوثر شد فرشنك sannan ka wanke shi da ruwa ka cicciɗa shi da ruwa ta ce bilma kuma ta ƙurusuhu bilma kuma tambahu sannan ta yayyaka ruwa ma'ana ta yi ɗauraya sannan ta sallah a ciki to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yake da ruwa za a inda wani abu zai yi wanda yake akwai shi a wannan lokacin da sai ya ce a yi da shi ba da ruwa ɗin ba da haka ruwa ya ayyana da haka wannan kashi da shan ruwa guda uku shi ne malamai da aka kuma akan su jumhurin malamai suka bai da tagayyara bima huwa min qararihi to idan ruwa ya jirkita da abin da yake qararin sa ne ma'ana mazauni matabbaci matabbacin sa kasurab kamar turbaya kamar ruwa da ka zo da aka zo na da aka ɗauko ruwan sai ka rinka ganin sa da abin sai ka ganshi ya koma abin nan abin nan haka kamar ruwan jarkata jarkata kamar irin ruwan da aka in ka tashi kamar ruwan tanki yanzu in ba ruwan da ake kawowa daga abin nan daga in ba bayan ruwan bohol da kuma ruwan da yake zuwa daga daga wata wasu in ba wannan ruwan ba in ruwan da za ka je ka ce za ka gan shi haka da ya koma wani ruwan kasa kasa haka ya gurɓata eh, yanayin wurin to ya gurɓata da qarar ɗinsa ne na tabbacinsa daga inda aka ɗebo ruwan hmm? كالتراب والملح كمر جشري أتوان روا وندي تجوز كسر وجن في جشري أما ولد با أنا نفهم كمر تجوز جشري أتكن وبا idan a ce gishiri wanda yake a ƙasa ce wadda take akwai abin nan akwai gishirin a wajen wanda yake ya ƙasar wajen kamar akwai wannan ma'adanin amma akwai wannan mine deposit sai tasiri ko kamar ƙasa ce wadda take wuri ne wanda yake akwai kalli eh, ko kanwa ko kibrit salfa sai ka ga ruwan biya canza da irin wannan ko da ruwan salfa ake kona ta in ka ga in ka in irin wannan idan ka gaishe idan ruwan ya canza da wannan ne hukuncin sa wallora kamar abin nan a farar ƙasa ko da farar ƙasa da yake nufi a nan wajen shi ne lime limestone wanda ake yin siminti da shi idan shi ma ya zama sai ya canza ruwan yayi farfari irin wannan ta wannan da minhu ko kuma abinda ruwan ne ya jirke canza da abinda ya haifu a cikinta ka tuhlab kamar gansa kuka a tuhlab a mun ya in ya dade a waje za ga wannan kore kore gansa kuka ko irin su a styrogyra ne shi ne styrogyra ko za ka ga wannan kore kore a cikin ruwa aw bi ne ko kuma saboda ya dade a waje din ruwa ya daɗe ba amfani da shi kamar yadda ya faru abinda waɗansu malamai suke ishara abinda ya faru da bi'ir da za'a kenan ta Madina dan aka ce aka sifanta ruwanta ma'uha ka usaratu sunna ruwan wannan rijiya kai ka ce wato abin nan ruwan nan ne da aka tace wato ma'ana kamar ka canza amma annabi sallallahu alaihi wasallam yana alwala da wannan ruwan saboda daɗewa da rijiyar kai da ba amfani da ruwa fa innahu la yadur kai ne a'a amma har kai ma sanar duk ma ta da da kai da wannan a eh? ba kwado eh hmm? ba ta san ba ta san ya canza ruwan amma kamar su wannan irin abubuwa irin su kai da irin su kwalo din da sauransu bado bado eh. ne ne eh abu da abin da ake eh to duk wannan ba sa tasiri tunda ba sa canjarwa eh to duk waɗannan wanda suka canza da ɗaya daga cikin abubuwan guda uku in ma qarar matabbacin ruwa au bi mata tawalla da ko abinda yake ruwan ne ya kawo shi shine kamar da ka au bi qulil mus ko kuma ya dade har yanzu zama sai dan ya canza ta jaye wani bauri bauri ko yayi wani yana wani wari wari eh to fa innahu la yadhur wannan baya cutar da uwa ya yi tamani fil adat wal ibada ana amfani da shi a cikin ayyukan al'adu da kuma cikin ayyukan ibada wa idza waqa'at al-ma'i al-qalil ka aniyat al-wudu'i lil-mutawaddi wa aniyat al-ghusl lil-muhtasil najasa idan najasa ta fada cikin ruwa wanda yake mara yawa menene ruwa wanda ba shi da yawa yace ka aniyat al-wudu'i lil-mutawaddi kamar ƙwaryar ruwa alwala dangar ko butar alwala ruwa ne kaɗan jami'in alwala ko kuma a daro ko baho na yin wanka da na yin wanka shi wannan ruwa ne kaɗan to idan yanzu ta faɗa cikin wannan ruwan walam ta yin amma ba ta canza ba ba ta jirkita shi ba eh? me hukuncin wannan ruwa domin ce ruwa idan ba ya canza ba da abin da ya faɗa a cikinsa yana nan a sifarsa a asali saboda haka ma'ana wato da za ka zo ka kawo nono ka ɗan canza shi a cikin ruwa ka ga ruwan saboda yawansa nonon bai tasiri a cikin ruwan ba za ka yi alwala da shi za ka yi wanka da shi ba komai haka zalika irin mutum yana bayan yana bawali a bawali ya ɗan irtu kan kana gani ya tsalle ya faɗa cikin abin nan sun ji ta cikin gangarin na tare ganin nuru hmm. kana gani ya faɗa amma bai canza ba hmm. to kaga duk wannan ƙa'ida da muka faɗa hmm. ba yana nan a cikin domin mun ce abin da yake cire ma ruwa sifar ta tsarkakewa shine canzawa canzawa ɗaya daga cikin sosai guda uku shi ne babu kamar yadda hadisin Abu Hurairah nuna wannan mutum ijma'i ne ya tabbatar da shi ko ba haka ba to nan wajen sai ya zama to ruwan ba shi da yawa amma kana da haƙiƙa haƙiƙan ta cewa ne bisa ta faɗa shi lam walam tuzayyir amma ba ta canza shi ba to yaya za a yi yace fa innahu yasaffu at-taqsir bihi yin tsarki da wannan ruwan ya inganta ma'ana babu ne za ka iya ya inganta mu lura cewa ya inganta hmm? lakin yukra amma makruhi ne da idza wujida ghayruhu in aka samu wani ruwan ba wannan ba shi yasa za ka gane kan cewar sihha da halacci ko rashin halacci babu su daban abu zai iya inganta amma kuma ya zamanto cewar ya halatta tare da karhanci kamar wannan ma'ana ruwan nan yana nan a cikin asalin halittarsa amma makruhi ne kai amfani da shi me yasa aka ce makruhi ne saboda dalilai biyu dalili na farko shi ne cewa ɗabi'a tana kin wani za ka je in kana alwala ɗin sai kana ganin kamar da ruwan bawali kake alwala duk da ka san bai canza shi ba hmm? ko ko kuma ta maka wasu wasu shi ne a wannan shi ne ɗabi'a ɗin ɗanɗani dalili na biyu wanda shi ne wasu ƙarfi saboda ka'idar mura'atul khilaf wato kula da saɓanin malamai domin a nan wajen matabar shafi'iya da kuma riwaya a cikin matabar imam ahmad ibn hanbal riwaya ce mai karfi sai ta wannan ruwan bai halatta bai inganta alwala da shi ba dalilin shi saboda sun ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza balagha al-ma'u qullatayn lam yahmil al-khabath idan ruwa ya kai kulla guda biyu to ba zai dauki gasa ba gasa ba za ta yi mata tasiri ba in ya kai kulla guda biyu to wato ma'anar wannan in bai kai kulla guda biyu ba zai iya fita da najasa ko shi ne mafhumin wannan ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba shi ne cewa idan balaga al-ma'u kullatayn lam yahmil al in ruwa ya kai kulla guda biyu to wannan ruwan ba najasa ba za ta fitar da shi ba to sai malaman shafi'a suke mafhumin wannan hadisi in ruwa bai kai kulla biyu ba in dai najasa ta faɗa masa ma'anarsa ya hamilu khabar zai iya ɗaukan najasa zai iya ɗaukan ya ɓaci saboda haka suka ce dukkan ruwa da bai kai ƙulla biyu ba in najasa ta faɗa cikinsa ko baka jirkita ɗaya daga cikin sunansa guda uku ba wannan ruwan ba zai inganta a yi alwala ko wanka ko wani aiki na ibada da shi ba to menene muƙidarin ƙulla ta yi shi ne suke saɓani sai su yake sabai eh daga cikin abin da yasa mal imam malik da riko da wannan hadisin da yake domin wannan kullar ba a san wace kulla ake yi ba don miqdari ne na wato kamar garwaci ai duro ba san miqdarin wannan duro din ba waɗansu ce kulalu hajar wato irin manya-manyan ranjuna ne kasar yana. a yanzu yawanci dai abinda dai ake istiqrarin ra'ayi a kai wajen malaman shafi'iyya da malaman hanabila shine a hamsin a rufin wanda abin da malaman a wannan zamanin kamar da malamin Sheikh Muhammad Mustar ke kaddara shi yake cewa shi ne kamar tankin ruwa wanda yake tsawonsa mita ɗaya faɗinsa mita ɗaya zurfinsa mita ɗaya to shi ne kulla kaga babban tankin ruwa ke hmm. kusan kusan galan nawa kenan a daga kusan irin mai mita nawa kenan mai mita mita dubu kenan ko mita dubu a mita dubu ne inda ah, abin nan mita ɗaya kan ah, abin nan ah, one cubic mita mita dubu kenan eh mita dubu kenan to mita dubu shi ne miqdarin kullafi ma'ana idan ruwa ya zama to in da ta faɗa cikin ruwan da yake ƙasa da mita dubu ko ta canza shi ko ba ta canza shi ba a wajen malaman shafi'iya wannan hadisi ya aiki akan ba za a yi alwala da shi ba to dalilin wannan dalilin da yasa malaman masabar imam malik suka ce in ka samu wani in in ruwan alwalarka gasa ta fada ko ruwan wancan najasa ta fada ba ta canza shi ba za ka iya alwala da shi amma tare da karhanci abin da suke tare da karhanci saboda su yayi wannan hadisi da kuma wannan fahimtar da malaman shafi'iyya suka yi da haka in ka samu wani ruwan ka fita daga cikin sabanin malamai ka je ka amfani da shi kama in baka samu wani ba ma'ana ka yi aiki da shi ba ka da wani ba ka da wani tsoro to dai akwai hali guda biyu ka zo da ka zo da ruwan alwalarka a najasa ta fada ta gani amma ba ta canza shi ka zo za ka yi alwala ka yanki ba ka lura da jini ya fada cikin ruwa jinin nan kuma bai canza launin alwalar ba bai canza ɗan ɗansa ba abin da ya canza ruwan kuma ga shi ga wani ruwa a cikin famfo kaga za ka iya zuwa ka ɗiba ko to wannan shi ne a lokacin an fito ka ajiye wani ruwa ka je ka ɗiba wani ruwa a Kuma in sa amfani da wannan to wannan makruhi ne ma'ana ba ka da lada saboda ba kai ɗanɗani da wajen ibada to amma in ba ka da wani wani in ba wannan ba wannan za ka amfani da shi ko kai nama za ka in ba ka da wani in ba wannan ba eh a wajen imam malik kake amfani da shi babu karhanci makruhi ne ko ba makruhi bane eh ba makruhi bane baka da wani in ba wannan ba inda kana da wani shi zai zama shi makruhi amma tunda baka da wani ba makruhi bane a wajen shafi'iyya ko sai dai ka kalle shi da kake taimama sai ka kalle shi da kake taimama والماء المستعمل في الوضوء والغسل طهور ruwan da ake amfani da shi wajen alwala da wanka shi ma mai ƙarfi ne mai ƙarfi ne me al-ma'ul musta'mal alma'ul musta'mal shine kamar ka zo za ka wankan janaba sai ka je ka tara ruwa a cikin bahu ka tara ruwa a cikin bahu bayan ka wanke najasar jikinka jikinka ɗan tsarkakakke ne babu najasa a jikinka sai ka je kai ka nutsu a cikin ruwan bahu ɗin nan sai alwala abin nan ka wanke jikinka ka gama wankewa ka fito to wani zai amfani da wannan ruwan ya alwala ko ya wanka dan shi ake cewa alma'ul musta'mal ko kuma kaje za ka yi alwala sai kai alwalar a cikin bokiti ana wahalar ruwa da ka wanke hannunka ruwan yana zuba a cikin bokiti ka wanke hannayenka da fuskarka duk ruwan yana zuba a cikin bokiti babu wani ruwa da za a amfani ba a samu wani ruwa ba za ko kuma an samu wani ruwan ba wannan ruwan za a yi amfani da shi wani shi ne alma'ul musta'mal alma'ul musta'mal ba shi ne ragowar ruwanka ba kamar ake alal misali kana da gidauniyar kana da wani kwantena na alwala ko na wanka ka yi ruwan da ka yi alwala a waje ko ka yi wanka a waje ruwan da ya saura wannan ba shine alma'ul musta'mal ba alma'ul musta'mal shine ruwan da ya zamanto kanshi almutasaqit anil a'ba wanda ya fadi daga jikin gabobinka to me hukuncin sa shi kuma yace wal ma'ul musta'mal fil wudu'i wal ghusl tahur wannan ruwan da ake amfani da shi wajen alwala ko wanka mai tsarki ne mai tsarkakewa wannan shine alma'ul musta'mal alma'ul musta'mal ba shine ragowar ruwanka ba kamar a ce alal misali kana da gidauniyar kana da wani kwantena na alwala ko na wanka ka yi ruwan da alwala a waje ko ka yi wanka a waje ruwan da ya saura wannan ba shine alma'ul musta'mal ba alma'ul musta'mal shine ruwan da ya zamanto kanci almutasaqis anil a'aba wanda ya fadi daga jikin gabobinka to me hukuncin shi kuma yace wal ma'ul musta'mal fil wudu'i wal ghusl tahur wannan ruwan da aka amfani da shi wajen alwala ko wanka mai tsarki ne mai tsarkakewa yukrahu at-tahhir bihi ma'a wujudi ghayrihi wanka da shi a tsarki da shi makruhi ne in aka samu wani sa ma'ana in babu wani ya halatta babu karhanci amma inda wani za ka yi amfani da shi amma tare da karhanci domin wannan dalili shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce manzo sallallahu alaihi wa sallam ya hana mutum ya alwala bi fadli tahuril mar'a ko da wannan bi fadl ne duk da yake wasu malamai suna amfani da wannan akan cewa shine alma'ul musta'mal amma hakikatan alma'ul musta'mal ba shine ba ma'ul musta'mal shine wanda aka wanke gaba tare da shi amma sauran ruwa shi wannan hali ya zo akan mutum ya amfani da sauran ruwan da mace ta yi alwala da shi ko wanka haka ma mace ta amfani da sauran ruwan da namiji ya wanka da shi kamata ya yi wankan tare ga baki daya to amma abin da malaman a matabar imam ahmad sun ce ma'ul musamman a wata riwaya sun ce ba za a yi amfani da shi ba wajen yin tsarki ba kawai karhanci suka ce ba dalilin da ya ce dalilin da muke cewa ya inganta ayi amma tare da karhanci shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata ran ɗaya daga cikin matan su sun yi alwala ko wanka da ruwa sai yazo zai yi alwala ko wanka da wannan ruwan sai ta ce in ni kuntu junuba ai ni wankan janaba ne da wannan ruwan sai yace innal ma'a la yujlib ko la yajlub shi wannan ruwan shi ruwa ai baya janaba janaba ta kike amma shi ruwa ba ba janaba da yake to da ka kaga kenan ya nuna cewa al-ma'ul musta'mal ruwan da ake amfani da shi za a iya amfani da shi da fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam to amma abin da yasa suka ce aka ce makruhu ne kai saboda shi ma akwai kankani a ciki wanda ake amfani da shi aka tattara shi sannan kuma wani ya zo ya sake yin wanka da shi akwai kankani a ciki wato musta'mal fi ghairihi wanda aka amfani da shi wajen wani wato wani wannan shine ba alwala aka ba ba wanka ba kal musta'mal fi tabarrud kamar wanda ake amfani da shi wajen wankan jin sanyi wa ghuslil jum'a kamar wanda ake amfani da shi wajen wankan juma'a qawlan kauli biyu ne a cikin mazhaba bil karahati wa adamiha waɗansu suka ce makruhi ne waɗansu kuma suka ce ba makruhi bane abinda ta suka ce wanda suka ce makruhi ne saboda suka duba wannan hadisin na la yatawadda ar-rajul bi fadli tahuril mar'a kada mutum ya alwala da sauran ruwan alwalan mace wanda kuma suka ce ba wanda kuma suka ce ba karhanci bane suka ce a to ai wannan ba macen ba alwala sai ba ba wanka ba tunda ba fadli tahur bane za a yi amfani da shi ba tare da karhanci ba a ah, wannan ƙarshen fasalin kenan sai mu tsaya nan wajen domin a samu damar a amsa tambayoyi insha Allah subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa na'am ko da ke ya aika ya sallah in sun ke la salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala na'am suke amfani da irin wannan ruwan na farko na biyu kuma kamar irin matsaloli da suke faruwa a wasu kasashe na wahala ruwa ne to ta kai ana abin da suke ce mara na ruwa misali na da sauran a biya ta yi a abin to asali ta san daga an san ta ta yi to an ta an kara dawo mutum to kada kila tafiya ta kama mutum ko kuma wani abu ne mutum ke game da amfani da Ahsan. Ah, na farko dangane da abin da ake sawa kamar irin su alon da kalorin a cikin ruwa wannan yana da cikin abubuwa wanda suke masu tsarki da za su yi tasiri a kan ruwa in suka canza ɗaya daga cikin sufofinsa amma ɗabi'ar ɗabi'ar irin waɗannan musamman ita kalorin ɗin idan aka sanya za ga ruwan ya yi haka amma daga ka ajiye shi za ga ya koma gare gare ɗinka ni na lura da wannan to don haka ne malamai suka ce wannan baya a a cikin nawajin ɗin Sheikh Salih bin Humayd ya yi shafi fiqhun nawazil wato abubuwa wanda suke faruwa a cikin wannan zamani ya bayanin hukunci na irin waɗannan ya ce wannan baya tasiri saboda abin nan sun zo wannan ya tambaye cewa ne hukunci yin alwala a bandaki babu ne fice alwala a bandaki annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin in zai dai zai wanka yana fara alwala kuma a bandaki yake wankan sa in zai wanka kamar yadda ya zo a hadisin Aisha da Maimuna wajen sifanta wankan janabar annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara da alwala sai dai saboda abin da alwala ta kunta na azkar na ambaton Allah kamata ya mutum ya alwala a wajen ban aiki tunda annabi sallallahu alaihi wasallam baya ambaton Allah a matsugunin sa dan an yi masa sallama yana tsugune yana tsugune yana bawali bai amsa ba sai tukuna bayan ya tashi ya yi tsarki ya yi taimama sannan sai ya amsa sallama sa ake masa wanda na kanta a cikin halin da kake a tsugune bai kamata ka amsa kai ambaci Allah ba a lokacin to dan haka a cikin ban aiki mutum sai ya kiyaye sunan Allah daga ambatonsa to kuma a daga cikin sunnonin alwala shine wanda suka inganta bayan ka gama alwala ka yi shahada kamar yadda zuwa hadisin Umar ibn al-Khattab ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma inni allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin in mutum yayi wannan za a bude masa kofofin aljanna guda takwas a ce shiga ta wanda yake to kaga an ce mutum ya gama alwala ne to in yi alwala a bandaki sai dai hijira sai ya fito sannan yayi to domin ya samu wannan ga kuma ga yin bismillah ma duk da za mu zo akan wannan ya a sharadi ne ko ba ba ne ya inganta hadisin ko ya inganta ba shi ma wannan in ka yi in ka dike tauna in ka fito ya zaka da bismillah ka lokacin da zaka yi alwala sai dai kai azu shi ne wadansu malaman suke cewa sai in mutum ya kama a cikin ban daki din ne sai ya azu shi yasa ya azu ba matsala amma wanda ya bismillah azu shi za a dauke hukunci wanda ya faɗi bismillah <laughs> faɗi azu ba kawai bane sabi a zuci ba wannan ba za a ce yayi bismillah ba saboda haka bai samu wannan sunnar ba to saboda duba wannan ne yake abin da yafi mutum yayi alwala a wajen ban daki wannan kuma yake cewa ne hukuncin yin bismillah a farkon sallah na'am eh amma dai ban daki ne ake yanzu za ka shiga nan wajen tunda babu ne ba za ka yi Allah ne ya uzu bika binan kuma shiga al-qaba'is ba duk ne ba ai ka gani inda dai waje ne da aka tanada domin yin najasa ya ɗauki hukuncin banɗaki sannan wani ya ce hukuncin yin bismillah a farkon sallah ko a farkon sallah ko buɗe sallah babu asali cewa an za a yi sallah an za a fara sallah a yi bismillah abin da ya ruwaito abin da aka ce ana yi in za a fara sallah shine a yi iqama kuma za mutum zai iya yin addu'a kafin a kafin kabbara harama in an tsaya a sahu kamar yadda ya zo a cikin sunan annabi sallallahu alaihi wasallam eh duk ba su da asali wannan eh babu asali a ciki sai dai in za ka ɗauke shi akan astaghfirullah din a abazin addu'a ne amma mu yawanci mu anan muna faɗa ne akan cewa kamar haka ake shiga sallah idan har ma abin da sauji ma ake faɗa astaghfirullah astaghfirullah sannan ka ce Allahu akbar wannan in ka haka ka kin wani zikiri sabo a cikin Allah da Allah ku tsaya gama amsa wannan tambayoyin sannan sai a bada dama na waje to astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayhi dan Allah wai idan wannan hadisi yana nuna cewa ko sai